An haifi Rabiu Musa Kwankwaso a ranar Lahadi 21 ga watan Oktoba na shekarar 1956 a ƙauyen Kwankwaso da ke ƙaramar hukumar Madobi ta jihar Kano a Najeriya. Rabiu Musa Kwankwaso ya halarci makarantar firamare a garin Kwankwaso inda daga nan ya samu ci gaba zuwa makarantar kwana ta Gwarzo duk dai a neman ilimin firamare. sannan sai kwalejin fasaha ta kano daga nan ne ya garzaya makarantar kimiyya da fasaha ta kaduna polytechnic da ke garin jihar kaduna inda ya samu yin difloma a fannin kimiyya da fasaha ta ƙasa da babbar difloma duk a fannin kimiyya da fasaha ya samu yin makarantar gaba a birnin london da ke ƙasar ingila a kwalejin middlesex a tsakanin shekarar 1982 zuwa 1983 shi dai kwankwaso ya ci gaba da karatunsa a jami'ar fasaha da ke loboro a ƙasar ingila a tsakanin shekarar 1983 zuwa 1985 inda ya samu babban digiri na biyu mai suna masters a turance a fannin fasahar samar da ruwa kwankwaso ya kasance haziƙin mutum ne a kusan dukkan lokutan karatunsa musamman ta bangaren tsayawa da ya yi domin ganin cewa ya kammala karatunsa a cikin nasara kuma ba tare da ɓata lokaci ba ya kasance ɗalibi wanda kullum yake a sawun gaba da yin dukkan wani aiki ajin da aka bashi an zaɓi kwankwaso a matsayin shugaban ɗalibai a lokacin karatunsa sannan ya kasance zaɓaɓɓe a ƙungiyar ɗalibai ta jihar kano har sau biyu wato a shekara ta 1999 zuwa shekarar 2003 da kuma shekara ta 2011 zuwa shekara 2015 ne gwamnar farko na jihar kano a jamhuriya ta hudu kuma ya ci zaɓe ne duk a ƙarƙashin jam'iyyar pdp kafin daga bisani ya canza sheƙa zuwa jam'iyya ya canza sheƙa jam'iyya ya koma jam'iyyarsa ta apc a zaɓen shekara ta 2003 alhaji rabiu musa kwankwaso ya yi rashin nasara a hannun malam ibrahim shekarau a watan yuli a shekara ta 2003 shugaba olusegun obasanjo ya naɗa shi a matsayin ministan tsaro najeriya bayan samun rashin nasara da ya yi a zaben alhaji rabiu musa kwankwaso yana da mata ɗaya da 'ya'ya shida